أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci ta laraba takwas ga watan zulqa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in uku, wanda daidai da takwas ga watan shida shekara ta da da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Dani Dauda wanda ke talatin da tara Yakubu Avenue daura daga Ladima Road a gwari Miji Are Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مكوانا أقرشان بابي نشاشد باب المحافظة على السنة وآدابها فقام تاشي أحاديث القرشي أباب النم شيني زما حديثنا الثاني عشر كو hadisi na goma sha biyu a babin saboda shi hadisin karshe a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da biyu malam ya ce wa an abis bin rabi'ata قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله hajara ya'ani alaswada wa ya kulu. إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه عابس بن ربيعة تابعيني ne كنت cikin yake ba da labari akan sayidina umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa lokacin da ya yi hajjatul wada sayidina umar ya yi hajjatul wada a shekara ta ashirin da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shine hajjin kwanansa saboda bayan hajjin da kwana goma bayan ya dawo kenan da kwana goma aka kace shi shi sa ake ce mai hajjatul wada hajjin kwana. tun daga wannan dukkan yin wata wani hajji a rayuwarsa ba Su sai da na Umar Allah ya kara yadda a gare sa da ya zo. sumbatan hajar al’aswad saboda mutane da yawa wani idan ya je umara in bai taba hajar al’aswad ba yana ganin kamar bai umara ba wani idan ya je aikin hajji in bai je ya sumbaci hajar al’aswad ba yana ganin kwata-kwata ma kamar bai aikin hajji ba shi ta mutumin da kaga ya je aikin hajji ko umara ya dawo da fashashen kumatu ya je sun hajarar aswad ne aka tunkuɗe shi ya buga komacinsa amma haka kurin yana gani mutane da yawa saboda sun canfa hajarar aswad har yau to wannan sayyidina umar yana da wani tarbiyya na tauhidin da yake dasawa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne zan ya a kai. saboda mutane idan suka fara karkata akan wa'ansu abubuwa sai ya seta su dalilin da ya sa sai da Umar ya cire Khalid bin Walid a Sham kenan saboda ya ga mutane sun fara fitunuwa suna ganin duk yakin da Khalid bai je ba ba za a samu nasara ba kuma duk yakin da za a yi in Khalid bin Walid na ciki ko an gama sai an samu nasara to haka sayyidina Umar saboda ya cire wa mutane wannan ya nuna musu cewa ubangijin Khalid bin Walid shi ke ba da nasara ba Khalid bin Walid ba a wannan tauhidi ne sai ya cire Khalid sai ya mai gurbinsa kuma an samu nasaran ya ce ma'aziltu Khalidan an khiyanatin wala sukhtin ya ce ban cire Khalid dan Walid daga jagoranci a sham saboda iyayya ko don ya yi wani yaudara a jagorancinsa ba sai dai na ga mutane sun karkata zuwa ga khalid cewa in yana nan za a samu nasara in baya nan nan ba za a samu ne nasara ba ya ce na yi haka ne saboda ina so in nuna musu ubangijin khalid shi ke ba da nasara ba Khalid ba kaga wannan tauhidi ne tsantsa ya dasa musu kawance wannan to haka da ya zo sumbatan hajarul aswad haka bishiyan nan da aka yi mubaya'a saboda an kawo labarin cewa an kashe sayyidina usman wanda Allah ya tura sayyidina usman akan sulhu da biya da ya tura sai usman sai aka irke sai da usman a garin makka to har labari ya zo ga manzan Allah aka akasin abin da ya faru cewa ai an kashe sai da na usman sai manzan Allah ce sabai mu baya da shi sai an yaki ina cewa a ka'ida in an tura ɗan sako ba a ba a kashe shi don me yasa za a yi ta'addanci a kashe shi sai da na usman shi kuma yana can har da aka zo mu baya a manzala ya daga hannunsa ya ce wannan shi hannun usman wato hannunsa shi ne a bakwafan wa hannun da na usman radiyallahu ta'ala an har ya tabbata cewa ai ba a kashe shi ba sabon da suka ce sun ba da ransu sun ba da jininsu in a akan sayyidina usman ne sai an ɗaufansa su dubu ɗaya da uku da ‘yan kai Allah ya ce ya yarda da su inan labina yi bayi unaka shajara ko su ne waɗanda suka yi mu baya a da manzan Allah a ƙarƙashin wannan bishiyar to wannan bishiyar sai umar a zamanin sai ga mutane kaman sun yaudaru da bishiyar saboda suna ganin cewa kaman akwai wani alama ta albarka a kanta kamanci wannan sabai ba za su yi wannan aikin ba amma ne wayanda suka zo a baya ganin haka sai na umar yasa aka sare bishiyar don kada ma mutane su canfa ne bishiyar su ga cewa in ba a zo wurin ba abu ba zai faru ba hikimar da ke ciki shi ne su sahabai duk abin da suka ga manzo Allah ya yi suna bin ka sun gano hikimar ko ba su gano ba shi dai manzo Allah ya yi zasu wata rana Abdullahi dan Umar dan Khattab suna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa daidai wajen wani kwari sai sai Abdullahi dan Umar ya ga manzo Allah ya tsallaka sai zage wata bishiya haka sai ya dawo ya cigaba da tafiya shi ma Abdullahi dan Umar wata rana yana tare da ɗalibansa suna tafiya ana zuwa daidai wajen wurin nan bishiyar sai shi ma ya sauka sai zagaye bishiyar sai ƙara dawowa sai ci gaba da tafiya sai ce akar makallahu ne sirrin da sa ka zagaye wannan bishiyar ya ce wata rana muna tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo daidai nan sai ya tsallaka inda kuka gana tsallaka ya zagaye bishiyar sannan ya dawo kan hanya ni shine muna zuwa ni na tuna ni ma na zagaya kaga wani yana nuna maka yadda sabai suke bin sunnan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un sun gano hikimar ko ba su gano ba su dai tunda manzan Allah yayi za su su masu zuwa daga bayan su ai suna ganin sabai na irin wannan abin kada su canfa ta su dauke ta wani abu sai na Umar ya sa aka kare wannan bishiyar to da yazo yin sumbatan hajar aswad yace ya hajar yace ya kai dutse ya'ani hajarul aswad inni la'alamu annaka hajarun ni fa umar na san kai dutse ne ma tanfa'u zo? tadur baka amfanarwa kuma baka cutarwa kaga yanzu wani tauhidi yake dasawa mai mutanen da suke tare da shi an ga amirul mu'minina ya zo sumbatan hajar al-aswad kuma ga karatun da ya faɗi laula wa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk ba don ni umar na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sumbatan ka ba da ni umar ban sumbace ka ba wato kaga akwai tarbiyya a ciki na farko yana dafa musu tauhidi kun gane na biyu yana nuna musu muhimmancin bin sunnan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aka ce ma manzan Allah yayi ka gano hikimar ko baka gano ba kai kai mu ne a yau zaka ji yana cewa to ai da wani dalili yasa manzon Allah ya haka su bai ba ruwan su kawai tunda manzon Allah yayi kawai za su mu ne yau zaka ji mutum zai ce ma a'a sai ya gano me hikimar tukunna kafin ya dabbaka ita manzo Allah yayi kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kaseera Abbas abun koyi mafi kyau ya tabbata gare ku cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ke kaunar Allah da ranan karshe kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa ina manzo Allah ai kai kai koyi da shi ko kaga anan sayyidina Umar dan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa yana dasa wa mutane tauhidi da karantarwa shi sa a lokacin da yake tawafi yake ya Allah intasharat ibrati jagoranci na ya karaɗe duniya wa kabura sunni shekaruna sun ja aqbidni ilayka ghayru mafhum ka karbe ni zuwa gare ka ba tare da ka fitine na addini na ba yana dawowa garin Madina sai mafarki ya ga zakara ya tsakube shi sau uku sai ce ayyuhal qawm inni ra'aytu ru'yan fa'abiru liha ce, jama'a na ga mafarki ku bani karanta suka ce ma za a ra'aita ya amiral mu'minin ni ka gani ya kai amiral mu'minin yace inni ra'aitu dikan naqarani marrat na ga zakara ya akure ni akura guda uku sai suka shu suka ce ma za a walta ya amirul mu'minin da me ka fassara mafarkin sai ce shahada sai ce na fassara mafarkin zan yi shahada suka ce man waye zai kashe ka sai ce Allahu a'lam Allah shi ya fi sani lokacin da Abu Lu'lu'atil Majusi ya zo ya kawo ƙaran ne gidansa su bin shu'uba cewa ya sa mai kuɗi shi kuma yana ganin kaman kuɗin yi yawa akan kowace rana ya dinga kawo return da makeri ne kuma ya iya kira ya iya abubuwa da yawa na sana'a sai da umar ya tambaye shi ya ce ga abin da ya ce ya dinga kawo kullum sai ce me ka? sai ce ni makeri ne sai sai na umar ya ce inda ka iya kira to wannan kudin da mai gidanka ya ce ka dinga kawo ai bai maka yawa ba tunda ana samu sai da umar ya ce kuma abin da ya sa na faɗi masa haka don kada ya ƙullaci mai gidansa ina da nufin in na haɗu da mai gidan zan ce ya rage mai wani abu amma ba na so in sa mai wani abu a zuciya ya ji kamar mai gidansa yana kuntata masa ana fahimtar wannan sai sai da na'umar ya ce zo an ce ka iya wato injin ɗin da ke yin biredi sai ce eh na iya sai ce to kamun guda ɗaya gani mana irin ƙirarka sai abu lu'lu'atul majusi ya ce zan maka injin ɗin da larabawa ba su taɓa ganin irinsa ba sai da na umar na jin haka sai ce kun san me yake nufi sai suka ce a'a sai ce yuridu katli yana nufin yana so ya kashe sai na wani ce kun san me yake nufi da wannan kalmar ana ta dariya irin ana ganin ma zai yi wa saboda amirul mu'minin ga su tunanin su inda je ko tunda amirul mu'minin ne zai yi masa special one yace a'a abin da yake nufi zai kashe ni in ya kashe ni kuwa laraba ba taɓa ganin haka ba shine sakon Shisa da ya zo ya soci sai da na'umar sai ce katalani ya ce ya kashe ka gane abinda ya harsasa kansa ya tabbata to shi sa lokacin da ya kashe shi ya soke shi suka kusan guda shida a marasa sai da na'umar yana sallan asibahi ya kasa idan da sallan ya jawo abdurrahmanu bin aufin abdurrahmanu bin aufin shi ya karasa wannan sallan aka ɗauke shi rangaranga aka tafi da shi gida sai ake tambayin shi wane ne ya soke kai ce ma'anani iljun wani bakin kare shi ne ya soke ne wato mutumin banza sai ce shi ya gode wa Allah mutumin da ya kashe shi mutumi ne da bai taba sallah ba shi ya gode wa Allah cewa wanda ya soke shi ba mutum bane ne da taɓa sallah sai da na umar a wannan lokaci sai aka kira masa likita da likitansa ya zo ya duba sai da na umar ya sassa mai magungunan da zai sa masa sai sai na umar ya ce a bashi nono sai aka ba shi nono da ya sha sai kawai likitan sai ga nonon na fita ta kasar mararsa yana kallonsa sai ce ausiya amiral mu'minin kawai ka yi wasiya mutuwar ka zo ya juya zai tafi sai ya ga wandansa ya ja ƙasa sai jawo shi ce dawo irfa izarak فإنه أسقى لربك وأنقى لثوبك yace daga tafafinka ka kakkabar wandanka ya ja ƙasa saboda shine yafi tsoron Allah kuma shine yafi tsafta ga tafafinka sai kowa ya zo yana faɗin alkhairi akan sayyidina Umar Abdullahi dan Abbas da ya zo ya kalli sayyidina Umar sai ya ce madalla ya kai umar rayuwarka cikin alkhairi kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face ya yadda da kai sai da na abubakar bai bar duniya ba face ya yadda da kai duk da aka fita za a ce manzon Allah da abubakar da umar sun fita duk da ake dawowa za a ce manzon Allah da sayyidina abubakar da umar sun dawo sai ce ina maka bishara na alkhairi Umar dan Khattab ya kalli Abdullahi dan Abbas yace maghrurun anta ibn Abbas kar ka yaudaru da wannan magana kai zaka min sheda a wurin Allah akan wannan sai ya cewa kansa Abdullahi dan Umar ka tafi ka je wurin nana Aisha ka ce mata umar ɗan khattab ka ce mata amirul mu'minin dan ina ganin daga yau ni ba amirul mu'minin ba ka ce umar ɗan khattab yana neman izini a duniya ba burin da yake yi face yana so a haɗa shi tare da manzan Allah da abubakar in ya mutu ta matsa alfarma a binne shi a kusa da manzan Allah da sayyidina abubakar inda ɗakinta ne in ta amince in na mutu ku je ku binne ni a wurin in ba ta amince ba ku je ku binne ni a inda ake binne kowa daga cikin musulmi shine baqi'a Abdullahi dan Umar sai ya tashi tafi yana tafiya sai ya je ya na na Aisha tana kuka saboda labari ya iso gare ta ga abin da ya faru da na Umar sai ta ce mai na ajiye wurin nan ne in na mutu abin ne amma tun da sai da na umar ne ya nemi wannan alfarman ba zan iya hana shi ba ka ce na amince in ya mutu a zo abin ne shi a ɗaki na ai ɗakin ta ne ko ai hurumin ne abdullahi ɗan umar na komawa sai sai na umar ya tambaye shi menene sai ce ina maka bishara ya baba ta amince da bukatar ka kan abin ne ta abin ne ka a ɗakinta? ta sai na umar cin un ƙila kunya ta ta ji saboda ina da rai idan na mutu kar ku yi gaggawan ɗaukan gawa na ku shigar da shi ɗakinta. idan kun je ƙofar ɗakinta ta ku ƙara mata sallama ku ce gawan saidina umar na sallama gare ki in kin lamince abin da shi a ɗakinki in ta amince ku kai in ba ta amince ba ku juya da ni ku je ku binne na inda ake binne kowa ana ta ciki sai da na umar sai zafin ciwon ya motsa saboda wukan da abu lu'ulu'atul majusi ya sa ya soke shi da shi akwai guba a ciki ya sa mata guba sai zafin guban ya fara yi wa sai da umar ciwo kawai sai da umar ya faɗe su ma yana sumewa sahabai sai hankalinsu ya tashi suna kallon sai umar ana ta yayyafa mai ruwa ana ta yayyafa mai ruwa abdullahi dan abbas ya ce la yafiqa umar hatta yasma al-azan ce sai na umar ba zai farka ba sai in ya ji kiran sallah ku kira sallah sai na umar zai tashi kawai suka tsaya a daidai kunnen su suka ce Allahu akbar Allahu akbar ana wannan kabbara ana kiran sallah sai na umar ya farfado saboda zuciyar rataye take da sallah ya ce sallah an yi sallah sai zafin ciwon da kuma guban ya ƙara motsawa sai da umar sai kawai sai kwanta a ƙasa ya ɗauki kumatinsa ya shimfiɗa kumatin a ƙasa ya murgina ya ƙara murginawa ya ƙara murginawa abdullahi ɗan umar na gefe sai rike babansa yana kame babansa haka sai ce ya abarci. la tumarrig wajhaka biturab yace kai baba don Allah kada ka murza fuskanka a ƙasa sai da Umar sai ce wailul li Umar illa yaghfir lahu rabbah yace buni ya tabbata ga Umar in Allah bai yafi wa sayyidina Umar ba sai yace ya abati la tumarrig wajhaka biturab kada ka murjina fuskanka a cikin ƙasa sai ya ce da'ani umarrig wajhi ala turab kyale ni murza fuskana a ƙasa La'allallaha in ra'a wajihi yaghfir li aw umar ina fatan idan Allah ya ga na murgina fuska kuma na mutu da fuska na abu ɗaya ke da ƙasa ya tausaya min ni umar ya gafarta mu abdullahi dan umar ya rike babansa haka yace na murgina fuskanka yace ina tausaya wa kaina sai ce sai aka ce to wa kake so yayi jagoranci bayan ka tafi yace in na ayyana wanda zai zama shugaba a bayana yace ina da kiyayyen wanda ne koyi da shi yana nufin wa sai da na abubakar saboda shi ya ayyana shi ya zama khalifa bayan mutuwarsa ya ce in kuwa ban ayyana wanda zai zama shugaba a bayana ba ina da fiyayyen wanda na yi koyi da shi yana nufin wa manzan Allah sallallahu alaihi sallam abdullahi ɗan umar al-khattab ya ce ina jin haka ya ce wallahi na san babana ba zai taba fifita wani akan manzan Allah ba wato ana so a nuna mana yanda ne sai duna umar yake can ne tsayawa kan turban sai an buya kafarkin maza Allah sai ce can da na ji babana ya faɗa haka na san ba zai ayyana wanda zai zama shugaba a bayansa sai ya zaɓi mutane guda shida ya ce a cikinsu su zaɓi wanda zai zama shugaba ko mutane biyar a cikinsu su zaɓi wanda zai zama shugaba su ayyana su yi shura tsakaninsu akwai ruwaya da tafi shahara a bakin malamai cewa ya ba su haibin romi takobi ya ce idan ɗaya daga ciki ya saba ya sare mai kai wannan ruwaya ta shahara amma ba ta inganta ba amince wannan kansu suka yi shura har daga ƙarshe abdurrahman bin aufin yake cewa a cikin mutum idan zaɓi wani wanda a zamanin manzo Allah dukkan mu nan mun yadda cewa ya fi mu daraja dukkan ku za ku amince Ali bin Abi Talib ce za mu amince sai rike hannun Sayyidina Uthman yace yayi mubaya'a da Sayyidina Umar ya zama shugaba bayan Sayyidina Umar a take Ali bin Abi Talib shi ya rike hannun sai masa mubaya'a kan cewa kaga kenan shi ma da kansa ya amincewa sayyidina Usman ya fi su daraja dukkan su a wurin sa'annan suka ƙara fitowa cikin sahabbai kaga su biyar din kenan ko suka ƙara fitowa suka shelanta ga abinda muka yi ittifaki wanda zai zama shugaba bayan sayyidina Umar shine Abdurrahman ah, sayyidina Usman dukkan su kowa ya amince yadda a ciki su biyar din nan ba wanda ya ja haka a waje ma ba wanda ya ja a cikin sahabbai kaga ijma'i suka yi akan cewa ne sayyidina Uthman shine ya fi cancanta ya zama shugaba bayan mutuwar sayyidina Umar to abinda ya ba sahabbai mamaki shine mutuwar sayyidina Umar ya taba na na Aisha ta yi kuka ta yi kuka kukan ba lokacin da baban ta to wannan abin ya taba sahabbai sai suka tambaye ta me sirrin da ya sa kika yi kuka sama da mutuwar mahaifanki lokacin da sai da na umar ya rasu ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce akwai wata ƙofa da ta rufe tuna ga al'ummansa kuma wannan ƙofar ba kowa ba ne umar kuma ƙofar nan za a karya ta idan aka karya ta babu ranar fita daga wannan fitinar wannan shine abin da ya yasa nake takaici ke kuka tun daga lokacin an fita daga fitinar tun da lokacin da manzan Allah kafin yi rashin lafiyar da zai yi a ɗakin ke fara rashin lafiya kuma lokacin da ke baki a haka ya gaya wa abu mai hiba akbalatil fitan كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها وآخرها شر من أولها يجي وأبو مويهبا غافتنا تكنوا الأمة تكن kamar yankin dare mai duhu na farko na ban na ƙarshe na ƙarshe ya fi na farko bala'i shine ya shigo ɗakin na na ya tabbata tarik ya kai tana cewa wa ra'sa wa ra'sa kaina na ciwo kaina na ciwo manzo Allah ya rike kansa shi ma ce wa ra'sa wa ra'sa kaina na ciwo kaina na ciwo kusu bi alamin shadidin ina jin raɗaɗi mai tsanani rashin lafiyar da manzo Allah ya fara da bi tashi ba kenan to shi sa na na Aishatu a lokacin kamar yanda yazo take cewa lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tana ɗakinta za ta cire hijabinta za ta bar riganta ta ce ina ma huwa zauji ai mijina ne ni da mijina ne a ɗakina da aka zo da mahaifinta sai da na abakar bayan ya rasu an binne shi kusa da maza Allah sai ta cire riganta sai ta ce ina ma huwa zauji wa abi mijina ne da babana nake ɗaki tare da shi tun daga ranar da aka ɗauko gawan saidina Na'umar, aka binne shi a ɗakinta ta ce ma khala'atu siyabi ta ce ban ƙara cire tufafina ba cikin hijabi take tana jin kunyan gawan saidina umar ta cire tufafinta har ta koma ga Allah kuma ka duba saidina umar ya rasu shekara ta 23 ne kuma ita ta rasu a shekara ta 57 ka irga shekarun kaga ashirin da uku da hamsin da bakwai kaga nawa shekara ashirin da hudu tana kwana a ɗaki da hijabi ba ta cirewa saboda kunyan gawan sai da na umar har yanzu a ce akwai wani kuma da zai bindiji a zuciyarta a zuciyarsa cewa wannan baiwar Allah wai ta yi zina da wani gawa tana jin kunyan gawa ya ga wani abu a jikinta ba fara ya yi ba wanda ta ji kunyan gawa to wani babu aula yi ko to amma har yanzu 'yan shi'a suna wannan yada wannan shar'i a cikin al'umma suna kiranta da mazanaciya shi sa imamu ibn kathir yace a karkashin tafsirin sa da suratul nur yace faqad ajma'a al-ulama'u qatibatan malaman musulunci gabaki ɗayan su sun haɗu anna man ramaha billati bi duk wanda ya jefe ta da wannan zargin da aka jefe shi a zamanin manzo Allah saka ji kafara wannan mutum ya kafarta saboda Allah ya barrantar da ita daga sama ayoyi guda goma sha bakwai zuwa sha tara Allah ya saukar don barrantar da ita amma har yau wani yana ji a zuciyarsa cewa wai ta yi wannan aiki wanda baya wurin bai ji ba bai gani ba amma kuma ya gaskata waɗanda kuma a gabansu aka yi suka ce ga abin da ko ga wanda ya halicce ka ga baki ɗaya ya saukar da doka ya ce shari aka yi mata amma har ila yau ka ce wai kana ji wannan abin da aka faɗi ba gaskiya ba to shi sa duk mutumin da ya ba zuciyarsa da irin wa'annan mutanen ya halaka ya taɗe duniya da lahira Allah ka shirya da mu malam ce babi na goma sha bakwai babun في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر malam yace wannan babi na 17 babi ne da ke karantar da mu fi wujubilin inqiyadi wajen wajibcin miƙa wuya cikakke li hukumillah duk wani doka na Allah duk abin da aka ce ma Allah ne faɗi to kaka ja Kaka tsaya kana tantama ko kana taba ba ka ji kawai za ka yi aiki da shi nemi kwaskwarima kada ka nemi a juya ta sai ta dace da kai ra'ayin ba dokar Allah ba wa ma hu man du'iya ila zalik da kuma abin da ni da kai ya kamata duk wanda aka kira shi ya zo ya bi dokar Allah abin da ya kamata ya ce kasan har yau mutane da yawa ba su gane wannan a'idar ba in an ce ma ga abin da Allah ya ce to akwai abin da kai kuma ake so ka faɗi Shi ne me ji zan yi biyayya Shi ne kawai abin da ake so ka faɗi a to kan maka lawu amma wa ya ce ka ce amma akwai matsala kana da matsala amince wannan duk lokacin da aka ce ma dokar Allah ne wannan kaka ce to amma dai malam a dai dubu wannan abin ka san yanzu zamanin nan kana da matsala ana so kawai submission kawai kaji kawai yanzu ne ka bi kawai to abinda in an ce ma ga dokar Allah abinda kake so a matsayi na musulmi ka faɗi ka ce ji kuma zan yi aiki da shi shi kenan ka huta ka ce Allah ka bani karfin gwiwan bin wannan dokar ka huta amma an ka fara cewa kai akwai matsala to kai ne mai matsalar sai malam ya ce wa umira bi ma'arufin aka ce ka yi abu da kyau au nuhi an munkarin ko kuma aka hana ka daga aikata wani mummunan aiki ya a zamanin da kuma zai yiwu ba amince wannan bashi ne maka yawa ko kuma matsala ce ka shigo a cikin rayuwa sai aka ce maka yanzu ga baki shi zaka karɓa na banki kuma bashin banki akwai ne akwai ruwa a ciki da ce A yi tun da abin ya zama haka jaren ta karɓa in abin nan Allah kuma ya ce in ta karɓa wallahi ni zan yaki ka yanzu ko gwamnan garinku ya ce zai yaƙe ka kana gani za ka sha in Allah bai shiga tsakaninku ba ka isa za ka sha amince wannan to Allah da kansa ya ce na maka izini ni zan yaƙe ka sai ka ce kawai na haƙura Allah ka kawo mafita arzikinka na da yawa Allah sai ka san yadda za ka kawo mafita ka kai haƙuri ka gani Allah zai kawo maka mafitan ko ba zai kawo ba na baka asamin ka zo ka je ka duba duk mutumin da ya shiga cikin matsala ya je ya karɓi bashi irin wannan sai dai ya ƙara matsala sama da matsalar da yake ciki amma bai taɓa fita ba ka je ka tambaya na baka wannan asamin, in ma baka yadda ba ka je ka bincika babu wanda zai ce ma ya shiga cikin bala'i matsala da takura kuma ya ce shiga wannan sai ya ji bala'in ya fi wannan bala'in wannan Allah ka shirin da mu abin da aka ce ma kakka ito to ka bashi ne zaman lafiyarka malam ya ce kamar al'adansa in ya kulla maka babi sai kawo maka ayoyi da suke kama da wannan don ya mara wa babin baya sai ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allahu akbar sababu nuzul al-aya shine Az-Zubair bin Awwam wani yaro matashi dan Madina sun sa'insa a kan gona zubair bin awam gonarsa ita ce ta farko mabi da gonar shine gonar wannan matashin ɗan majina to a al'adar manoma ana shayar da gona ruwa ko to akwai kwata da yake tawowa na ruwa kaga idan ya taho ai kaga dole zai fara bin na farko ne kafin ya shiga na ina na biyu sai zubair bin awam ya kare ruwan sai ya buke gonansa dan ruwan ya fara shiga ina gonansa idan ya gama shiga sai ya saki ruwan dan ya tafi me sai ya shiga wancan shi kuma wannan sai ya ce a'a shi bai yadda ba sai dai zubair bin awam ya bar ruwan shi ya iba in ya gama iba sannan shi ya iba sai ce a idan na yi haka ai ruwan in ya tafi shi kenan ni na yi asara kai ne ka samu sai ki shi bai gaba sai dai a bashi sai zubair bin awami ce to shi kenan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hukunci akan wannan matsala ana zuwa suka yi bayani sai manzon Allah ya ce wa zubair kai ka fara sha iski ya zubair ka fara shayar da gonanka hatta yasil ila jira har sai ya kai katangan gonanka ko ina ya ji sannan sai ka saki ruwan don ya shiga wajen wancan sai wannan matashin ya kuma man ce an kana bin ammi dan ka dan dan babban ka ne shi yasa kace ya fara sha kaga wato sectionalism da postism kenan ko yake zargin wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai idan manzo Allah ya kada yayi ja manzo Allah da man baya fushi sai in an saba dokar Allah sai manzo Allah idan shi ya fada ya ja sai ce iski ya zubai shayar da gonan ka ruwa hatta ya sul ilal jidal har sai ya taba gangon gonan ka tukuna sannan ka kare shi je ya tafi wajen sa shine sai Allah ya sauka da wannan ayar dalilin sauka kenan sai Allah ce bala ahir ja Allah wa rabbika naran da ubangijinka la yu'minun al'umman ka za su taba zama cikakkun masu imani ba hatta yuhajjimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka akan abin da ya shiga tsakaninsu na sa'insa thumma la yajidu fi anfusihim harajan sa'annan ba sa jin wani kunci a su. mimma qadaita daga cikin dokar da kai ka hukunta akan wannan abun na rashin jituwa da ya gudana tsakanin su biyu wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya cikakken miƙawa to duk abin da ka ce shi an gane? kaga a nan Allah yake ya nuna wannan abin da wannan matashin ya yi bai zama cikakken mai imani ba sai ka zama ne wato duk lokacin da ka samu matsala kai da matarka ko misali har third party ya shigo ko kuka kira wani malami a karmakan lawo shi ni na yi kaza ita kuma ta yi kaza ne duka a ciki ne Allah ya ce malam ya ce misali ne sai malam ya ce a abin nan da kai ba daidai bane ga abin da manzo Allah ya ce ga abin da ya dace kai baka ce a kara maka lawu tsaya nan nan gidana ne ko haka haka mutane suke a ah, nan gidana ne tsaya idan gidanka ne kai abin da kake yi ni doka ne a gidana saboda haka ba za a saba wannan dokar ba sai ma kana da matsala amince wannan saboda dokar ka a gidanka shine a hana ka ba ba da doka ba amma duk dokar da ka bada in ya saba wa dokar Allah ka yi wa kanka kiyamun laili ka basa in ba haka ba za ka samu matsala in ka koma wajen Allah shi ne zaman lafiyar ka kawai kaka cewa ah, ni daman tsarin nan haka na saba ah, annabin ya kai za ka ce haka ka saba a'a tun da an ce ma Allah ne ya ce to ka haƙura da naka ka ce ya Allah na tuba ka yafe min abin da ne a baya Allah ka yafe min sai ka gyara wannan ne mutum amma ka ce a'a ni fa dokan gidana haka nake tsau ɗauko tsari na to kana da matsala amince wannan ko kuma ka zo ofis ɗinka ne kai ne shugaba aka ga yi wani abin da bai dace ba ko kuma ka kira malami kai mai tambaya ce a ga abin da yake daidai kada ka ce a ni ga tsari na tunda ofis ina ne abin da zan yi shine zan yi kana da matsala kai ma abu dokar Allah ina aikan ba kai ko ba abin da Allah ce to sai ka bi dokar Allah amince wannan a a matsayinka ne na shugaba a wuri a ƙa'ida daman idan kana shugaba akwai wa'anda sai sun maka close makin saboda suna so su ribace ka ka zama su ne 'yan hannun damanka zai ka maka gulma zai ka maka korafi zai ka maka maganganu da yawa in ya ka maka irin wannan kakkace ƙarya yake kakkace gaskiya yake ka ji shi sai ka kira wannan mutumin da aka faɗi gana a kansa sai ka tafi shi ne fa dan ka jina shi a nan ne za ka iya haɗawa ka gano in gaskiya ya faɗi za ka gane in sharri ne ma masa za ka gane amince wannan wannan shi ne dokar fa Allah a ko'ina in kana shugabanci haka kai ma uba in uba ne a gida akwai yaron da za ka ga Allah ya kaddara ne ne a gida haka Allah kan jarce mutum sai ka ga wani mafaɗaci ne bai da haƙuri kada a kawo maka ƙara a ce wani kaza ya min sai ka ce a ah, ai na san shi daman bai da haƙuri ka zalunce shi sai kun tsaya gaban Allah da shi hankali kaji sai ka kira shi an gane ko kaji sai ka kira wanda kuma aka fu yake yake ribatan kowa a gida shine shagwabbe an gane yana zuwa sai ya fara kuka sai ka ji ce an zalunce shi sai a ce gaskiya ne ka san mutum ne kuka an fi gaskata shi akan me wanda sa wiki wiki a ce ai da ganin wani bai da gaskiya kaga idan shi wiki wiki wani kuma na ta kuka kukan nan sai tasiri ka kukan me kuka ya maka tasiri kada wiki wiki ne wiki wiki ya maka tasiri ka ce bai da gaskiya ka ajiye su su biyu ka ka ci kowa annabin Allah ne yayi doka Allah kuma ya bada wannan dokar ya mai sa'a ya ce ba daidai ba Shi ne annabi dawo. mutane biyu ne suka zo wajensa yana zaune a cikin masallaci suka ce khasmani ba ba abu da ala abu. mu biyu ne muna kusuma sai yi wa sai ba daidai ba fahkum na bil haq. muna so ka yi doka ka yi hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushrit karka karkata wa ila sawa'i sirat ka shiryar da mu zuwa ga tafarkin da yake daidai kaga sun sharadi ko ba su sharadi ba kuma tana so ya gaya masa dokar Allah ko sai ce sai na farko ya fara magana inna hadha akhi wannan dan uwana ne a kasuwanci lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da awakai 199 waliya na'jatun wahida ni kuma ɗaya nake da shi faƙala a filmiha wa azani fil khitab sai ce in bashi nawa ni ne ɗaya shi ne tasa'in da tara ya buwaye na a magana ya kwace nawa ya shigar da shi na shi ni na tashi tutar mai kenan babu shi kuma ya tashi da nawa ɗari ka san a ɗabi'an mutum ko da shi mai kuɗi shi ne a zalimi talaka ba a zalunci ba ya zalunci yana jin haka aga me ya kamata tun da su biyu ne a gaban shi ko yace ji abin da wani yace ya yake sai ce laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'aji sai ce ya zalunce ka yace ka bar shi naka akuyar an ka hada da nashi sai ce wa inna kafiran min al-khulafa'i yace da yawa daga cikin masu haɗaka a wurin kasuwanci la yabghi ba'dhum ala ba'd sashe na zalantar sashe illal ladina amanu wa amilus salihati banda wanda suka yi imani suka yi nagartattun aiki sai ce wa qalilum ma hum irin wa'annan yan kaɗan ne a cikin mutane masu yin adalci tsakaninsu da juna suna haɗaka wajen kasuwanci yana faɗin haka kai ruwayar da ta zo sai suka kace dukkan su biyu amma ruwayar maudu'i ne bai inganta ba sai ya gano cewa ai an wato mala'iku ne suka zo da siffar dan adam sai Allah ce wa zanna Dawud annama fatannahu ai fa aikana Dawud annama ikhtabarnahu annabi Dawud anan ya gano cewa ai Allah ne ya gwada shi ya ga ya zai yi hukunci astaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab sai ya fara roƙon gafarar Allah saboda wannan abin da ya ba daidai bane yana zalla yana roƙon Allah ya gafarta mai sai Allah ce ban gafarna lahu zali abin da ke nuna cewa yin haka laifi ne sai ce sai gafarta masa a yin haka sun ta nemi gyara ko sai ce wa inna lahu wa indana la zulfa wa husna ma'ab shi annabi Dawud yana da kusanci da ni kuma dan aljanna to wannan shine ka'idar da wato al'alan duniya ta musulunci suka gindaya duk lokacin da zaka ji bayani kada kai hukunci sai ka bincika ɗaya. kada wani ya kawo maka labari ka ji baka ji na wancan ba kai hukunci in kai hukunci wancan da kai hukunci akan sa ka zalunci shi sai ka wuce Allah ya yafe maka kuma sai ka nemi yafiyarsa baka ba a gobe kiyama a cikin ladan ka gwargwadon cutar wanda kai Allah zai waye a turo a biya shi kaga akwai matsala a gida zaka ga mana da irin wannan matsalolin a wajen sana'a zaka ga muna da wannan matsalolin a wajen kasuwanci zaka ga muna da matsalolin haka kuma idan mai mulki ne haka zaka gani shi wannan zai kawo mai gulman wannan wannan zai kawo mai korafin wannan zai dauka har ka shiga haƙƙin wani ba tare da haƙi ba zalunce shi Allah ka shirya da kaga wannan shine dokar da ake so in Allah ya bada doka kai ka bi ka bi kauya Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci ina gani za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu na lokaci na gaba sai mu karasa ayar sannan sai mu shiga cikin hadisi hadisi ne Allah ya kawo mana a wannan bali insha Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله أكبر الله أكبر وعليكم السلام ايه ايه نعم saboda fushin da Allah yake yi da su mai tambaya na ta ya ce cewa akwai hadisan da suke magana a ranar tashin kiyama akwai mutanen da Allah ba zai kalle su da idan rahama ba ba zai yi magana da su ba kuma tana da azaba mai radadi wannan yana nufin cewa Allah ba zai musu rahama ba eh ai a cikin hadisin manzo Allah ya ayyana saboda ranar tashin kiyama tun Allah bai taba fushi ba irin wannan fushin haka manzo Allah ce lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla Allah bai taba fushi irin sa ba kuma ba zai ƙara fushi irin wannan ba shi sa idan Allah ya shigar da 'yan aljanna aljanna su samu natsuwa ba saboda fushin da Allah ya yi da bai yin fushi irin wannan ba sai Allah ce manna wuya a janna ku yi buri ba ku 'yan aljanna sai 'yan aljanna su dinga mamaki alam tu bayyidu wujuhana ya rab ya Allah ba ka riga ka haska fuskokin mu ya Allah alam tu dkhilna aljanna ya Allah ba ka riga ka shigar da mu aljanna ba kuma ka tsiratar da mu daga wuta ba sai Allah ce kuna da wani abu kani na ku sai Allah ce na yadda da ku ba zan tafi da ku ba kaga wannan ai abu ne wanda dan aljanna zai bukata saboda zai dinga tsoro kada a ce me ko sai Allah ce to na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba to wannan mutumin da Allah ya fushi da shi kaga kafirai Allah na fushi da su kuma Allah ba za shi ba ranar tashin kiyama shi sai Allah ce kalla innahum an yau ma idin la mahjubun saboda fushin da Allah ke da kafirai Allah ce zai sha makance su ba za su ganshi ba saboda yana fushi da su ina ga ya ci wannan ya yafi wancan ya zalunci wancan ya yi wa wancan ai bala'in na da yawa kuma gashi Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin fushi irin sa ba kuma hako ai shi sa a ranar tashin kiyama fa nafsi nafsi uba na gudun ɗa ana gudun uba ya'ya na gudun iyayensu kowa ta kansa yake saboda a ranan kowa na tsoron a kowane haƙƙin babanka da ya ka bashi a duniya da baka bashi ba tana ganin yau babanka wallahi ba zai ɗaga ma kafa ba kaga dai yanda uba ke da tausayi zai iya kashe las kobo din sa zama mutum a duniya zai iya hana kansa wasu abubuwan da yake so dan ka zama mutum da biya maka kuɗin makaranta ya kai ka waje mai tsaka yi maka kaza amma wallahi a ranan In ba lada guda ɗaya ne zai shigar da shi kai aljanna shi yana da wani haƙƙi a kanta wallahi ba zai ɗaga ma kafa ba sai an biya shi in ka ga ya ɗaga maka kafa to ya ji shi tsuntuma a aljanna shi sa wajibi ne tun da nan ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙa da mahaifinka ko mahaifiyarka kafin ka je can a ranar ba sauki kuma haƙƙin da suke da shi a kanka ya ninka wanda kai kake tsaho kana da shi a kansu inda babanka zai haife ka ya ɗauke ka jefa ka a bula ya watsar da kai ya mai da kai ba kowa ba ne yau sai Allah ya maka abu ka zama mutum a lokacin da ya fi haƙi a ka masa kira. ka ce a shekara ashirin ɗin nan ya bai ma san da ci na ba bai san da sha na ba wallahi in ka ce saboda wannan ba za ka fi ba ko kamun ta za ka kaga kuwa ashe ba abun wasa bane ashirin da hudu ba ta cike talatin da hudu haka ne barakallahu fi talatin da hudu tana sa hijabi ba ta barin jikinta a cikin ɗakinta. Ɗakinta ne mana, in ta cire kaya misali ba ana zafi ba wani lokaci ce bari dan sha iska ba to ba ta yi tun da ranar da ta kawo kawon sai na umar ɗakin ta kakura tana eh tana ɗakin ta ne mana gefe ne ai gefe ne ba wai baki da gefe ne a cikin ɗakin eh eh eh an killace ai an killace wajen an killace wajen nan haka na manzo Allah haka sai na Abubakar kansa na wajen kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina Umar gawar ya fara daga wajen kafan sayyidina Umar a sayyidina Abubakar zuwa haka haka suke a jere shi uku manzo Allah haka farko da kafan shi ya kare nan kuma aka daura kan sayyidina Abubakar zuwa nan shi kuma sai na umar da aka zo shi inda kafan sai na abakar ya kare nan aka daura kan shi aka sa bawar wata rana suna tafiya da manzo Allah da sai na abakar umar sai manzo Allah ya rike hannunsa yana bakar rike hannun sayyidina Umar sai ce haka za nub'athu yawmal qiyama yace haka za a tada mu mu uku tare ranar tashin kiyama kaga kuma Allah ya tabbatar ko bai tabbatar ba tare za su kufura kamar su ukun nan na'am eh eh a'a ai manzo Allah nassi ne na hadisi cewa annabawa inda suka mutu nan Allah yake so a binne su shine dalilin da aka binne manzo Allah ɗakin na Aisha dan sahabbai sun ruɗe a ranan. saboda irin bege da ƙaunar da suke yi wa manzan Allah har sai da rasu yanzu za a binne manzan Allah za a ɗauki gawarsa ne a kai shi a yanda aka saba binne gawa waki ko yaya sai sai na bakare ce na ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tsarin annabawa duk inda Allah ya tabbar mu nan Allah yake so a binne mu shine dalilin da ya saka binne shi a ɗakin Nana Aisha an gane to sai na so ranar sai na baka da umar ko to nana aishatu ta yi mafarki cewa ta ga taurari uku sun sauka a ɗakinta ne ce ke mata ai manya-manyan al'umman manzala za a binne su a ɗakin ki ta aka binne manzala ta ce na ga tauraro ɗaya ana nan ana nan sai abin ya rasu shi ma ya ce abinci shi kusa da abokinsa sallallahu alaihi wasallam ta ce na gawa sauraro na biyu ta ce ina jiran ni in na mutu abin ne ne ashe ba ita mace taurari ta uku bai na uku sai na umar ta ji dalilin ke wa'annan su nassi ne ya nuna inda suke kuma mazala da ya ce haka za a tada mura na tashin kyama ya nuna ne a kusa da juna ne za su mutu da juna za a binne su kuma shi nan nan ga hadisin sa'idul maqburi manzo Allah da sayyidina Abubakar da Umar haka suka zauna a bakin rijiyar su uku sayyidina Uthman ya zo ba wurin zama sai zauna a gefe sayyid bin eh, ya ce ka awwaltu zalika bi qabrihim sai na fassara wannan zaman da suka a wannan bakin rijiyar da manzo Allah da sayyidina Abubakar da Umar yake sai na fassara wannan da abin kaburrukan su saboda su uku a wuri daya shi kuma sai na Usman da ya zo ba wuri sai ya tsaya a gefe kaga shi a ina aka binne shi a baki'a kaga ya fassara maka sakon amince wannan to yanzu abin da ya sa muka gano hakan a daidai bane habbai babu wani da ya taba mutuwa ya ce a binne shi a ɗakinsa. duk kowa in ya mutane ake binne shi baki'a nana aishatu da ta rasu shekara ta hamsin da bakwai abu hurere ya mata sallah shi ya mata sallah aka binne ta a baki'a shi ma a wannan shekarar shi ma ya rasu shi ma aka binne shi a ina baki'a abu ne gifari ne aka binne shi a daji shi ma saboda manzala ya faɗi ne ina zaune su uku da manzala da shi ko wani daga cikin sabai ya ce ɗaya daga cikinmu nan za a binne shi zai mutu a daji amma za a samu waɗansu ayari cikin sahabbai na su za su zo su binne gawarsa abu zarra a lokacin sai na umar saboda ya yanke alƙashi yana ba sahabbai sun samu daula an samu kuɗi an samu gida sauransu shi kuma sai ce ruwansa da duniyar sai gudu sai tafi can kungurmin daji shi kaɗai da shi da matarsa ya zauna ɗakin da ya zauna ba ka iya daga kai ka tsaya a cak. sannan kuma ka kwanta ba za ka miƙe complete yadda kake da faɗinka ba tsawonka sai ka karkace ya ce a lokacin da ke korafin cewa ya bar dukiya ya ce da na duba ɗakin sai daga buta sai asabari sai abinnan eh, randa da ake sharuwa amma yana cewa shi ya bar dukiya a ɗakinsa to matan shi sai ta fashe da kuka sai me shi ke kuka ta ce ba wai ina kukan mutuwa kada ne kadai damuwa ta yanzu ni kadai ne anan ya za a yi rufa asirinka in binne ka shine damuwa ta sai ce kakki damu a rana muna tare da manzo Allah mu uku manzo Allah ce ɗaya a cikin mu zai mutu a daji duk sauran sun mutu duke ni da ni ne duke wani ayari za su zo daga cikin sahabbaina za su rufe ni yana cikin magana sai ga Abdullahi dan Mas'ud gwamna gwamnan ah, Iraq ya taho suka da shi suka mai sallah aka binne shi ya wuce kaga wannan ai a daji ne kuma wanzu Allah ya faɗi kuma a dajin ya mutu amma duk sahabbai sun mutu ne an binne su a makabarta saboda ba daidai ba ne wani ya zo ya ce a binne shi a gidansa kuma a yi ko da ya ba da wasiya ba za a zartar ba ina fata an gane wannan kada mutum ya shubha ta shige shi ce ai babban malaminmu na sunna a wannan kasa a afirka a gidansa aka binne shi ko shine malam margayi malam abakar mahmud gumi dan wani zai ce ma ai an binne shi a gida saboda haka ai babu laifi a'a wannan bukewan wasiya malam yayi saboda babar sama a ciki take Allah ya ji da rahama yake abin da shi kusa da babarsa kaga a lokacin ɗalibai ya kamata su ki aminta da wannan hukuncin a ɗauke shi a je a binne shi inda aka saba binne kowa shine a makabarta amma sai suka da wannan hukuncin suka binne shi a wurin kaga kuskuren sai fitinar ta ƙara biyowa baya ba shi ba yanzu ana ta binne wa'ansu a ciki da makamancin haka saboda shi jigo ne a rayuwarsa ya karaɗe rayuwarsa gaba kike wajen karantar da sunna ina fata an gane Allah ya saka masa da alkhairi amma in aka yi wasiyar da ta saba wa dokar Allah ba a zakka sai abu na Allah na Allah na sama da na kowa an gane Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ababen da muke karantawa ya Allah ka sa ya zama hujja na tsiranmu duniya da lahira kada ya zama hujja a kanmu yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la ya Allah ka ba mu ikon tuba daga zanafanmu ka kame hannunmu daga saba maka ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu da mu da shugabanninmu har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka tausasa zukatansu ka kinsa a cikin zukatansu ƙaunar mu da begen mu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai sabawa ka ba wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi fi sabilillah ya Allah muna roƙonka ka gina masa shi ma katafaren gida a aljanna mu ma gaba ɗayan mu gina mana katafaren gida a aljanna inda ka bashi dukiya ka bashi dama ya salwantar da shi a irin wannan duki ya Allah mu ma ka bamu dukiya da sanin nashi ka bamu ikon yin abin da fi wannan ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da shi gaba kida ta tara mu a cikin dusul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk